التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يو لاربا ashirin da biyu ga watan shawwal shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar hijiriya wanda ya dace da ɗaya ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu a miladiya za mu dora kan karatunmu na zadul mustaq ne da muke gabatawa na masallaci mai albarka na usman bin affan muna darasi na talatin da hudu daidai za mu tashi a babul adani wal iqama babul adani wal iqama malam yace kuma farda kifayatin على الرجال المقيمين للصلوات الخمس المكتوبة نعم إيه بعد أموة بعد أموة يقاتل أهل بلد تركوهما وتحرم أجرتهما لا رزق من بيت المال لعدم متطوع ويكون المؤذن صيتا أمينا عالما وإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما فيه ثم أفضلهما في دينه وأكله ثم من يختاره الجيران ثم قرأة وهو خمس عشرة جملة لدينا مكتايا آه كراتم مكي كافن أزيز mun faɗa dangane da kiran sallah na farko dai shi kiran sallah tun da aka aka shar'anta kiran sallah ba a taɓa ruwaitowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah ba a kira sallah ba ko a tafiya ko a zaman gida ko yaya sai an kira sallah da haka wasu malamai suka ce menene ma hikimar wai tattauna akan kiran sallah wai wajibi ne ko suna ne suka ce ai ba a taba samun wani yanayi da annabi ya wayi gari ba a kira sallah ba ba a taɓa samun wannan yanayin ba wannan ya nuna wani abu yana nuna mana muhimmancin kiran sallah ko sau ɗaya ba, ko sau ɗaya ba a taɓa ƙin kiran sallah ba malamai sun yi sabani za mu zo mu tattauna insha Allah akan shi kiran sallah ɗin mai hukuncinsa da sauransu da kuma lafazinsa da adadinsa da ikama da sauransu manzon Allah shi ya shar'anta kiran sallah kamar yadda ƙwar'ani ya tabbatar ya yi wa ladina amanu idanu da ya lissa lati mai yau min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bayt wannan aya ta juma'a aya ta tara dalili ne karar da ake tabbatar da wajabcin yin kiran sallah malik ibn al-huwairis ya ruwaito cewa manzon Allah wata ranar suka zo gurin shi ya gaya musu cewa irji'u ila ahlikum fa aqimu fihi muallimuhum wa muruhum wa sallu kama ra'aytumuni usalli yace ku koma zuwa iyalanku ku koma gidajenku ku zauna a cikinsu ku koyar da su addini kuma ku umarce su su daina barna su yi aikin alheri ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yin sallah ya ce fa'ida hadarati salatu idan sallah ta zo lokacin sallah ya zo falyu'addin lakum ahadukum ɗayan ku ya kira muku sallah wal ya akbarukum babba daga cikin ku ya muku limanci Wani hadisin bukhari ne da muslim shine hadisin da malamai suke kafa hujja da shi akan wajibcin kiran sallah da kuma cewa ai ba da a ce wannan kiran sallah ba dole bane ai wata rana dai a samu annabi ya ce ai sallah nan ba a kira sallah ba don haka ba a taba yin wata sallah da annabi ba a kira sallah ba ba a taɓa yi ba idan wannan ya nuna wani abu yana nuna mana tilashi na wajibcin yin kiran sallah din, kamar yadda wasu malamai suka tafi za mu ƙara bayani daga baya wasu malaman suka ce sunna ce mu'akkada ma'ana ita su kiran sallah ana yin ta a sallar jam'i ne kawai wannan ƙauli ne lisalatil jama'a sunnatun mu'akkadatun lisalatil jama'a idan za ku yi jam'i to sunna ce mai ƙarfi ku yi kiran sallah kuma bi kulli masjidin a kowane masallaci wanda farillarsa ta zo a kan lokaci da kuma sallar juma'a idan ta kama mutane za su yi sallah ta jam'i ba a masallaci ba fa shi ma an shar'anta musu kira sallah kamar misalin a kasuwa ko a hanya ko a wani wuri haka dalili ya sa za ku yi sallah ku dai in dai jam'i ne shi sa suka ce li salati jama'atin to an shar'anta a yi kiran sallah kuma duk mutanen da za su yi sallah suna neman a taya su ko suna neman wasu su zo a yi sallah da su ya halatta su yi kiran sallah mamun Nawawi yake cewa a mazhaban Shafi'iyya ce fi mazhabina a shafiiyya annaha sunna kiran sallah sunna ne Abu Hanifa shi ma ya ce kiran sallah sunna ne ma'ana a waɗannan mazhabobi ɗin inda a masallaci na jam'i za a zo ladan ya ƙi kiran sallah kurin a tada ya kama ai sallah su daidai ne a wajensu a shafi'iyya da hanafiya ko na masallacin jam'in ne su ba dole ba ne a kira sallah da haka wani lokacin a kira wani lokacin ba za a kira ba wani masallacin ma za ka ba wani tsayayyen ladani saboda su ba su ɗauki kiran sallah wajibi ba ne ko dole ne wasu suka ce fardu a fardun ne fi haƙƙin jama'a e kiran sallah farilla ne amma in a jam'i to in mutum shi kaɗai ne fa suka ce ba dole ba ne imamu malik a wata riwaya a wata riwaya ke cewa kiran sallah wajibi ne in akwai masallaci na jami'i. to kar a kuskura a zo a tada sallah ba a kira sallah ba inji imamu malik rahimahullah a wata riwaya ikama fa al auza'i aka tambaye shi yace duk wanda ya kuskura ya zo sallah ya manta da ikama to ya mai da sallarsa in ka bar ikama ba kai ba ka mai da sallah a adar sala in ji imamu al'ata da imamu al'auza'i zahiriya suka ce da kiran sallah da ikama dole ne me dalili suka ce ba taɓa samun annabi ya yi sallah ba a kira sallah ba kuma ba a ikama ba da haka wannan magana cewa kiran sallah dole din ne tana da karfe kwarai daga ciki sannan ya halatta mace ta yi kiran sallah wa kanta ya halatta mace ta yi kiran sallah wa kanta ko wa 'yan uwanta mata da suka zo mata amma ba da sauti irin na maza ba idan ana so a ɗaga to sai a samu namiji ya mata kamar yadda aka samu a nasi wasu matan maza sun kira musu sallah ya juzu lil mar'a an tu'addina li nafsiha fi haqqiha aw fi haqqi man ilaiha ya halatta mace ta kira sallah a gida amma sai ta yi da sauci gajere wanda kawai za ta litusmi'a nafsaha ta jiyar da kanta ko taron mata kamar yanzu gidan biki an haɗu sai wata ta tashi ta kira musu sallah amma su iyakacin su junansu su ji in har sun buƙaci haka hana mace ta kira sallah da aka yi ta kira wa maza ne ta ɗaga sauti ha maza su ji saboda fitina saboda fitina mai fitina wani zai fitino da muryarta wannan kenan shi yasa suka ce ma adam rafi'is sauti raf'an galiban kar ta daga sauti ya kai sama a gari fa gaba ɗaya fardu kifaya ne duk Kano wani ƙaulin malamai suka ce duk Kano in suka haɗu gaba ɗaya Kano aka yi magariba ba a kira sallah ba duk sai Allah ya azaba wa mutanen Kano amma in masallaci ɗaya a Kano ya kira sallah to ya ɗauke wa saura إذا قام به البعض سقط عن الباقين Fardu kifaya fi حق مصر Fardu kifaya fi حق man مصر mana in a birni ne in a gari ne in wani ya kira wani masallacin a wasu ba sai sun yi ba um, a ka'ida a shari'ar musulunci ana yakar duk mutanen da suka ittifaki suka ce ba za su kira sallah ba to a yaƙe su kamar yadda hadisi ya zo annabi yana yakar mutane in bai ji kiran sallah a garinsu ba sannan to ya hukuncin mutumin da yake shi shi kaɗai ne zai sallah ko a hanya ko a daji an so a wata mazhabar a malikiya suka ce ba laifi mutum shi kadai ya kira sallah saboda koran shaidanu da kuma kiran albarka ya kira sallah damun kuma ai mutum ɗaya ne yake kiran sallah sai suka ce to ya ce ma iya mutane ne kawai ake sanar da su lokacin sallah ai aldanu ma suna ji shaidanu ma suna ji sauran dabbobi ma suna jin cewa azahar ta yi ko la'asar ta yi ko magarba ta yi kuma ko da tafiyar nan da mutum yake yi bai kai tafiyar ƙasar ba duk ya halatta ya yi kiran sallah ko da shi kaɗai da haka ko a mota ka tsaya za ka yi sallah a daji ka buga kiran sallah kawai to me hukuncin kiran sallah ga sallolin da suka wuce an makara duk gari an makara ba a yi asuba ba sai aka tashi rana ta fito suka ce ana yin kiran sallah ne a cikin lokaci ba a yin kiran sallah idan lokaci ya fita tunda duk garin kun makara to makaruhi ne kiran sallah idan lokacin sallah ya wuce wannan ƙauli ne a cikin maganganun malamai haka kuma duk wanda za su yi sallar nafila kamar yanzu za a yi tarawihi ko za a yi salatul haja ko za a yi sallar roƙon ruwa ba a yin kiran sallah don yin sallar nafila haka idan za mu yi sallar jana'iza ba a yi kiran sallah don za a yi sallar jana'iza wasu malamai kai tsaye a cikin malikiya sun tafi cewa ita mace haramun ne ta daga sauci ta kira sallah na muku bayani akan wannan a yaushe zai zama haramun ta daga sauci kamar namiji bai halatta a kira sallah ba akan sallah lokacin ta bai shiga ba sai dai in asuba yi ce ita ce kadai aka ba da dama a kira sallah lokacin ta bai yi ba shine kiran farko da ake cewa kuma ana so a can ƙarshen dare ɗaya bisa shidan ƙarshe na dare ake so a yi kiran sallah tsakanin kiran sallar na farko da na biyu kamar a ce a karanta wasu adadin ayoyi aya nawa ake so a karanta lada ne tsakanin kiran sallah na farko da na biyu ana so a samu kamar minti na daga dai minti sha biyar dai hamsin na aya aya hamsin za ka yi karanta ta minti sha biyar mai sauri saurin karatu ne zai iya minti goma mai sauri sosai kamar wannan ya hau wannan ya sauka ba a daɗewa a tsakani kenan ana kira ne in lokaci yayi kar wani lada ne ya zo ya gabza kiran sallah azhar lokaci bai yi ba sifan kiran sallan a malamai sun yi bayani akan sifar kiran sallah akwai wanda ake yi a kabbara din a yi ta guda hudu akwai wanda ake kabbara guda biyu malamai sun yi saɓani akan kiran sallan ba sifa ne guda ɗaya ba a mazhabar imam ahmad ya ce duk wata riwaya da ta zo daga annabi aka ce ya ba da dama a yi kiran sallah wa ladanansa da suka kira duk ya halatta a yi da aka ladane ya halatta su canja yau su irin wancan yau su irin wannan da kiran sallah da ikama ba iri ɗaya ba ne daban daban daban ne za mu yi bayani akwai kiran sallan bilal wanda shi ya fi shahara ne imam ahmad ya zaɓa adhanu bilal da Ikamatu bilal kenan kiran sallan bilal yana da sentence jumla guda goma sha biyar ne khamsu asharata jumla jumloli guda goma sha biyar to ya kiran sallan bilal yake kabbara guda hudu Allahu akbar Allahu akbar biyu Allahu akbar Allahu akbar hudu to wannan sifa na farko kenan Shi ne suka ce arba takbirat wannan adhanu bilal adhanu bilal kiran sallan bilal na gaya muku jumla goma sha biyar ne a ciki to mun kwashe hudu sai Ashadu ashadu nan guda hudu su ma ashhadu an la ilaha illallah ashadu an la ilaha illallah biyu ashadu anna muhammadar rasulullah ashadu anna muhammadar rasulullah hudu kenan ko wancan ashadu wannan ashadu. sai kuma hayya alal hayya alal hayya alal su ma guda hudu ne hayya ala sala hayya ala sala biyu hayya ala falah hayya ala falah hudu kaga ashadu ashadu hudu hayya hayya hayya guda nawa hudu hudu hudu takwas ga can hudu sha nawa sha biyu to Allahu akbar Allahu akbar nawa sha hudu la ilaha illallah sha nawa to wannan shine azanu bilal ladana annabi in dai zikira sallah bilal wannan yake buga imam ahmad a cikin malaman mazhaba ya ce wannan na zaba ibn hazm az-zahiri yace shi ma wannan nazawa yace saboda akwai tsari akwai riwaya da ta zo kabbara din guda biyu ne zamu yi bayani akai sai iqama iqama kuma kalmomi ne ko jumloli ne guda goma sha ɗaya za mu buga ta ita ma guda goma sha ɗaya ita kuma kabbara guda biyu Allahu akbar Allahu akbar kaga biyu sai shahada ɗin nan guda biyu Ashadu an la ilaha illallah Ashadu anna muhammadan rasulullah kaga kwaya biyu ga ga biyu ga nawa hudu a biyar kuma to kaji wani ya ce shida kafa ku rude fa ikama muke yi Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an kaga biyu Allahu akbar Allahu akbar biyu ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah hudu sai kuma me hayya ala hayya ala guda biyu hayya ala sala hayya ala fala na shida qad qamatis sala bakwai qad qamatis sala takwas mun kusa Allahu akbar Allahu akbar goma la ilaha illallah sha ɗaya wannan ita ce ikamarwa bilal wannan kusan da ka ga duk duniya ko ina ita ake amma fa na gaya muku akwai wata ba wannan ba wannan shine azanu bilal da iqamatu bilal menene dalilin su akwai hadisin abdullahi bin zaid hadisi abdullahi bin zaid akan sifar kiran sallah duk in kun koma cikin bulugul maram hafiz ibn hajar ya kawo riwayoyin nan na kiran sallah nan dukansu Imam muslim a cikin sai muslim shi ma yayi bayani dalla dalla da sharhin muslim ikmalul mu'lim shi ma yayi bayani da maganganun malamai to wannan ra'ayi na farko kenan suka ce wannan kiran sallan shine kiran sallan ahlu makka yanzu nan in ka je makka ladanan makka za ga irin wannan kiran sallar ciki tun lokacin annabi ana cewa azanu ahli makka kiran mutanen makka me dalili suka ce shi za su karba suka ce to ga na makka wanda duk musulmin duniya suna zuwa hajji da umra kowa shi yake ji ya tafi kasar su ya je yi na zo na yi wani ba shi ba azanu bilal azanu ali makka iqamatu bilal iqamati ahli makka suka ce an yi wannan ba wanda ya taba musawa cikin sahabbai to a riwayar imamu malik da abu yusuf a cikin hanafiya da wasu daga cikin malamai suka ce kiran sallan nan kabbara biyu ne kullum Allahu akbar Allahu akbar sun share kiran sallah kabbara biyu sai ka jona ya zama lafazi nawa kenan sha uku to sai dai kuma inda riwayar tarjiya za mu zo mai magana kan me tarjiya sun kafa hujja da hadisin wata riwaya ta abdullahi ibn zaid da kuma kiran sallan abi mahzura duk wannan ladana annabi ne da riwayar anas ana cewa ya manzan Allah amara bilalun an yashfa al'adan wa yutira al'iqama annabi ya ko umira bilal ko amara bilal annabi ya umarci bilal in zai yi kiran sallah yayi bibbiyu Allahu akbar Allahu akbar guda biyu ashhadu an la ilaha illallah guda biyu ashhadu anna muhammadar rasulullah guda biyu hayya ala salah biyu hayya ala falah biyu Allahu akbar Allahu akbar biyu sai Allahu akbar ita ce a wannan la ilaha illallah ita ce baya daya da haka sun kafa hujja da wannan yanzu kun ga mun samu wani kiran sallah kala na biyu kenan maimakon ai kabbara guda biyu din nan sai ayi sai ayi guda hudu sai ayi biyu to amma wanne ne yafi al'aula al'akhdhu za'id wanda yazo da karin nan shi ake ɗauka dan duk wanda ya kara wani bayani to ya fi wanda ya rage kullum an yi kari a karɓi ƙari ya a rage in dai ƙarin ya tabbata kuma ba a kore ƙarin ba akwai attarjiya attarjiya shine mutum in ya zo kiran sallah ba yayi yayi waɗannan kabarbari sai kuma ya ce ashadu allah la ilaha illallah ashadu Allah, ila ilaha illallah sai kuma ya kwalla sai ashadu Allah, ila ilaha illallah da hankali sai kuma ya yi da ƙarfi A shaɗu anna muhammadu rasulullah a hankali guda biyu sai kuma ya yi da ƙarfi shi ne ake ce da shi a tarjiya malikiya da shafi'iya suka ce mustahabbi ne illa dani ya zo kiran sallah ya rinka yin wannan tarjiyan ya ɗanyi shaɗu Allah yana illallah a hankali sannan ya kwalla da ƙarfin nan suka ce an so ya haka a don wannan shine aikin mutanen hijaz kuma ya zo a riwayar abi mahzura kuma abi mahzura din nan annabi ne ya koya mai kiran sallah a makka suka ce to kenan kiran sallan da annabi ya koya daban-daban daban-daban ne eh ba iri ɗaya ya koya ba wannan yana nuna mana a ce ladananmu ya kamata su zama suna da nau'o'i na kiran sallah daban-daban a mazhabar hanafiya ba a tarjiya duk ƙasar da suke hanafiya ba za ka ji suna wannan ashadu an la ilaha illallah da ƙaramin sautin ba ba sa yi suka ce hadisin abdullahi bin zaid bai kawo mana tarji'i ba imam ahmad fa ya ce duk guda biyun ya halatta duk wanda kai ya halatta kai da tarji'i wata rana kai babu tarji'i ba sai kai tarji'i ba ibnu abdul bar ya ce da imam ahmad da imam ishaq da dawud da ibnu jarir sun tafi a kan cewa halal ne ko dai mutum ya rabba'a ko ya rajja ko ya sanna ya rabba'a ya kabbara guda hudu kamar yadda muka bayani hadisin bilal kiran sallan bilal ko ya wato ya sanna in an ce sanna ya yi kiran sallah da kabbara kwaya biyu ko kuma ya rajja ya yi tarji'in nan da na faɗa amma iƙama ita ma akwai riwaya guda biyu ko dai qad qamati sala qad qamati sala guda biyu ko kuma qad qamati sala kwaya daya duk wannan ya halatta a riwaya to akwai kuma riwayar da ta zo ita kanta iqama iri ɗaya ne da kiran sallah dan kar ku ji wani ladani yayi ku ce ya zo ya muku kiran sallah akwai riwayar da ta zo yanda ake kiran sallah haka ake iqama da wannan kabara guda biyu da kuma waɗannan abubuwan guda biyu biyu biyu biyu biyu biyu in ya zo karkamar sallah guda biyu akwai saɓanin malamai dangane da lafazan ainihin wato kiran sallah mazhaban hanabila kamar yadda muku bayani jumla goma sha biyar ne a wajen shafi'iya jumla sha tara to ya zama sha tara akwai tarji a mazhabar shafi'iyya ana tarji'i to ya za a iya zama sha tara idan wancan sha biyar kiran sallar bilal in ka kara da tarji'i fadin ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah a hankali hankali ba guda hudu zaka faɗa ba to ba ya zama sha tara ba to wannan mazhabar shafi'iyya kenan da haka a mazhabar shafi'iyya ana kiran sallah ana yin ana yin tarjihi kamar yadda wata riwaya ta zo a malikiya sai zama lafazin guda goma sha tara ne a wata riwayar a malikiya goma sha bakwai ne to ya zai zama sha bakwai na farko kabarbari hudu din nan sai su yi biyu sai kuma su zo su yi tarji'i tarji'i faɗa sau hudu din nan kaga sha bakwai kenan duka wannan kiran salloli ga baki ɗaya ko da tarji'i ko babu tarji'i da yin kabbara kwaya biyu ko kabbara kwaya hudu duk sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam babu cin karo a tsakanin su kwata-kwata kamar yadda na muku bayani dangane da ikama ita ma haka ne akwai masu karkamar sala ɗaya akwai masu karkamar sala biyu amma dai masabin jamhurul ulama ikama lafazi goma sha ɗaya ne jimla goma sha ɗaya ne kamar yadda na yi bayani ita ce kuma ikamatu bilal ita ce ikamatu bilal to menene hikimar kiran sallah a rinka maimaita ita kuma ya kama a yi kwaya ɗaya me sa kun gane wanda zai ce a to kiran sallah an zo kiran mutane an ta faɗa kwaya bibbi wani ma har guda hudu aka faɗa to ikama kuma an sa ni ya faɗi kwaya ɗaya an yi sauri sauri an gama suka ce manzo Allah abin da ya lura shine ai kiran sallah ai kiran ku ake kuna nesa da haka ce a maimaita wannan kalmar shari'a ta ce a maimaita kalmomin don wanda bai ji ba yana nesa ko yana bacci ko ya shagaltu da wani abu a maimaita masa da shi shine hikimar yin wato umar bilal an yashfa al adan wa yutir al amma ikama duk riga kun zo an kirawo ku riga kun zo kuma duk kusan abu ɗaya ne me ya ƙari a cikin wa kadi qamatu salah shi ma ana ce muku to sallah fa ta tsaya an kira ku kun taho to sallah za a zo a tsayar da ita shikenan kawai wannan kawai shine hikima ta ainihin wato maimaita kiran sallah sama da yadda ake maimaita ainihin wato ikama to sai shi mai kiran sallah ya kamata ya zama sai a yi mana afuwa yau kam dole ne mai kiran sallah ya zama musulmi al-islam sifatul mu'addin an yakuna musliman kar a turo wani arzi ya kira mana sallah kada ko dan neman haɗin kai da waye waye a ce wani arzi akwai koya mai ya kira sallah dole ne mai kira sallah an ya kuna yi eh, musliman dole ya zama musulmi sannan ya zama mai hankali kada a sa mahaukaci kiran sallah don daga kiran sallah ma zai ƙara gaba saboda ai ba hankali sannan kuma ya zama namiji na yi muku bayani saboda ba harkar mace ba ne kiran sallah amma mun muka bayani in za ta yi a iya kanta ta jiyar da kanta da karamin sauci ba ne wasu malamai suka ce an so ba dole ba ne an so mai kiran sallah ya zama baligi amma a mazhabar malikiya din ma akwai sabani wasu ce ko ba baligi ba zai iya kiran sallah sannan ya zama adali lalle ladan ya zama adali in kuka saka ladan da bai da adalci ba sai na yi bayanin barnar da zai muku ba sannan kuma ya zamanto ma'arifi me ma'arifi ma'arifi bil auqati wanda yake ya san lokutan sallah shi kiran sallah malam ba wai kawai sha'awa ne mutum ya zo ya kama yin sa ba ka san yanzu a cikin mu ba kowa yake iya gane la'asar ta yi ba amma shi ladan fa ana so ba sai da agogo ba ya karanta lokacin sallah yana fita da asubahi da ya duba gari ya ga yadda yanayi zai danna kiran sallah ya ce ba matsala alfijir ya keto saboda ai ya sani akwai gogewa zakara ne shi mai cara karfe uku in ya huta ya kara na hudu da rabi in ya huta ya gaba ku tashi bai muku na biyar da kwata ai shi sa ake cewa ladan dama mai zakara ba wanda ya kai zakara sanin lokaci da dole ne wanda za ku sa ya kira sallah shin ya san yanayi da canjawan yanayi yana lura da rana shi ladan yana lura da yanzu ana zafin rana sai tuna da hadisin da manzo Allah ya ce idza shadda al-harru sallallahu alaihi wasallama fa abridu bis salam fa inna shiddat al-harri min fihi jahannam idan rana ta yi tsananin zafi to ku sanya da sallah saboda tsananin zafin ranar nan da kuke ji numfashin jahannama ne wannan zafin rana da muke ji manzo Allah ya ce numfashin jahannama ne zafi zafi zafi ya yi yawa wani ya ce da ya sani da a saudiya ya zauna bai dawo najeriya ba su ma ana zafin wallahi <laughs> Nan dai kawai sun fi mu gata ne kana ji na zafin nan da kake ji ya yi yawa ba ka iya bacci a gida zafin nan da kake ga yi yawa ba ka iya yawo a gari nama ne take take numfashi shi ne yake buga duniya rana ta yi zafi yanayi ya dumama Don ka shirya lokacin da ake wannan zafin ka tuna dan uwanka da yake kabari har likitoci yanzu doka aka bayar a ƙasar nan cewa duk inda sha biyar rana ta yi to mutane su taƙaita zirga-zirga masu abin hawa su daina yawo a titi masu fita su je wurare masu shiga yawo a kasuwa ku daina idan mutum zai iya faduwa ya mutu daga karfe sha biyu rana zuwa biyu kowa ya zauna a gida kowa ya zauna a shago kowa ya nemi mafici kowa ya nemi abin da zai dan abin da ba a so fita wannan kuma doka ce ta duk duniya duk inda suka san hakkin kansu da lafiyar kansu gwamnati tana kafa doka tana ta yin bayani a daina fita haka in sanyi ya yawa akan ce to jama'a haƙura kar a fita kowa ya zauna a gidan shi to haka yara ku daina tura yara kuna aiken su ko kuma kai ka tafita shiga kasuwa je ka nan dauko wannan zafin rana in ranar ya buge ka zai iya ka da kai kuma yanzu din nan rahoton da ake bayarwa an dade ba a yi mutuwa ba irin kwanakin nan haka ne ana yawan mutuwa kuma wace irin mutuwa fuja'a haka kurun sai a ce wallahi jiya da shi muka hira zafi ya ishe shi ya mutu wani ya ce mahaifiyarmu fa ta warke ta warke mun dawo da ita gida ta warke ana shigo da ita gidanmu cikin gari zafi zafi sai numfashin ce fara dagawa aka ce a kawo ruwa aka ce ina fankarta ta sola aka ce batir din ya mutu a kawo fifita ina kafin nan ana yayyafa ruwa ta mutu ai akwai wanda huhun baya iya jure wannan zafin yasa ko kar mutum ya yi ya shiga ɗaki ya ninke mai kansa ko yaya ko da sauro ka fito ka shiga net ko ka shafa maganin sauro ka kwanta zafin haɗari ne tuladani mai kiran sallah yana lura da zafin rana baya zo ya kwalla mutane kiran sallah karfe sha biyu da kwata sha biyu da rabi in ya ga rana ta yawa sai jinkirta shi ɗaya biyu saura kwata sai ya kira zuwa ɗaya ɗaya da kwata rana ta dan sauka sai a yi sallah amma duk masallacin da kaga ana yin sallah azan da kwalleliyar zafin rana to yana nuna ladanan babu fikihu da mun kuma ba aikin liman bane lokacin sallah shi dai sai dai a gaya masa lokaci yayi da haka ku kula da ladanan ku ku sa ido a kansu to ai gaskiya ne kasu kashe mutane su zo su ta kiran mutane sha biyar rana to dole ne ya zama arifi bil auqati kiran sallah yana da ladabi an so a kira sallah a wuri fi makanin murtafiya jama'a ko yaya wanda zai kira sallah ya dan hau wani abu ko yaya yake me dalili suka ce ai daman asali kiran sallah a kan sama ake yin sa me yasa yanzu ake a ƙasa saboda an samu wannan abar magana amma da da ne Bilal su ya taka ya taka kun ga wannan asumiya da kuke gani ai asalin wannan asumiya ai ladani ne yake hawa can ƙarshen ta in ya kira shi ne Allah zai dauki sauti ya yada shi ko ina kuma ko yanzu ko ba wuta inda ladanin namu zai yadda ya hau can in ya ihu ya kwalla kiran sallah dama ai dole ne ya zama mai makogoro wanda bai da makogoro ai ba ya kiran sallah wala za ka ji rabin unguwan nan sun jiyo saboda yana sama sautin nasa ba abin da zai tare shi yana hucewa ne to wasu sun yi ijtihadi suka ce maganar hawa kan tudu din ai dan saboda babu lasfita ne wasu ka ce a ibada ne a hauɗin tun da haka aka ga ana yi wasu ka ce a me dalilin hawan dan ajiye murya ne tun da kuma yanzu alaspika ana ji shikenan to kaga daga nan ya kamata mu yi magana akan masu kiran sallah a cikin masallaci jama'a ba a kiran sallah a cikin masallaci bid'a ne kiran sallah a masallaci bid'a ne haka shiga Albani ya tabbatar da sauran malamai kai da aka ce ka fita waje wajen ma ka hau sama to ya zaka zo cikin mutane kana kiran sallah cikin masallaci sai dai inda larura ana ruwan sama ko kuma ana kame shi ko ba haka bane ba in ka fita za a kama ka ko watakila karfe kaza ne za ka kira kana jin tsoron kar zo kira ko dan adawa ya zo wucewa ya jefe ka ya kamata a rinka kira a waje shine sunna ko da ku da speaker din a fita waje shine sunna shine abin da ya fi dacewa alƙalli an fita daga saɓani amma da yawa wasu masallatan ranar juma'a sai ga ladan yana kira gindin mumbari yana kira a gindin mumbari ka wuri ka fita ka je ka kira sa da haka ya kamata mu yi sunna mu yi kokari mu mu bi abin da shari'a ta ce sannan ladan yana kiran sallah ne a tsaye kar wani ya zo ya zauna saboda mulki sai dai in yana da larura ko ciwon kafa ko tsufa yanzu kamar ladanan makka da madina ai ana aiko nuno hoton su to tsofaffi ne ba za su iya ba daɗi ya musu yawa da shekaru alhamdulillahi akan kujerarsu suke kiran sallah amma sun yadda kiran sallah ibada ne ba za su daina ba duk tsohon su sai su sun kira sallah yanzu na maka akwai wanda sau ɗaya a sati yake kira malam shine dutin sau ɗaya wata la'asar ne za ka je ta wata ranar juma'a da la'asar ka ji in ba za ka sake jinsa ba sai wata akwai wanda sai sati biyu wani kuma sati ɗaya ɗaya akwai irin su mulla wani lokacin a wata sau ɗaya ma za ka ji shi a juma'a ko kiran farko ko kira na biyu akwai wanda shi kawai kiran farko yake da asuba ba duk wanda baya zuwa asuba ba zai ba zai ma taɓa saninsa ba sai dai ya ji shi a sauti wani ma'aikaci ne wani alkali ne kuma su ladanan su fa manyan mutane ne duk ladanin da ka gan shi a maka ko madina yanzu wasu ladanai a madina malamanmu ne a jami'a malam lakcarorinmu ne wallahi na jami'a suke koyar da mu ya je ranga da kiran sallah kuma ya zo ya rike alli akwai alƙalai akwai shiyuh shehunnai malaman ƙasar su alfahari ne a ce mutum ma shine ladanin yake kiran sallah yanzu sheikh sudais babansa yake kira masa sallah a masallacinsa a gida wata rana mun taɓa zuwa gidansa ziyara a aziziya can aka zo za a yi sallar asar sai muka wani tsoho ya fito tsoho yana dogara sanda ya kira sallah dan ya zo ita da sallah ka daina a ba zai bari ba Sheikh Abdul musin al Badr yawanci za ka ga iyayensu tsofaffi a kiran sallah suke mutuwa duk tsohonsu sai an turo su ko a keke ne su alfaharinsu su mutu suna kiran sallah saboda me tuno da hadisin nan da annabi ya ce duk mutumin da ya kira sallah ko sau ɗaya ne a duniya in dai Allah ya karɓa to a kiyama duk abin da ya ji sautin sa sai ya mai shaida shi yasa ake so ladan ya daina rowan sauti in zai kira sallah mutum yanzu yana sallah yana kiran sallah kamar ta budurwa ya shekara sha bakwai da rabi ka bude bakinka ka kira sallah da kai nake <laughs> ba gaskiya ne wallahi ba daɗi ka ga mutum kawai don ya samu lasfika ka yana kamar kamar ikama yake buɗe baki ake a kira sallah sosai ribar ka shine duk wanda ya ji kana lada sannan me ake so ana so ne a gaya musu su fito ba Kamar mutum ya zo kawai saboda sauti ya samu speaker kawai sai ya rinka yi hankali ba daidai ba ne shi yasa ake so a samu sayyid mai sauti kuma mai alwala ya yi alwala kuma ya kalli alƙibla sannan ba a yin magana ana kiran sallah ba a so a yi magana ana kiran sallah ko sallama ne wani ya yi a mazhabar malikiya to ba za ka amsa masa ba sai ka daga hannu ba za ka juyar masa ba sannan ana so ya rattala shi ya rera shi ya kuma jera shi kan mutum yanzu yana kiran sallah kamar jarida ake karantawa ko kuma yana kiran sallah kamar kawai koyarwa yake yana ba da labari a ana so a rera shi duk duniya duk inda za a yi kiran sallah ana me ana rera shi kuma ana tsayawa a duk wata kalma ta kiran sallah ana tsayawa ne da sukun me sukuni ma'ana da ɗauri Allahu akbar Allahu akbar bar karka ce Allahu akbar Allahu akbaru ah. bisukun an yaqifa ala kalimatihi bisukuni shine da kiran sallah ashhadu an la ilaha illa allah la sukun karkace ashhadu an la ilaha illa haba ba a tsayawa da wasali an yaqifa ala بالسكون حي على الصلاة صلاة سكون حي على الصلاة حي على الفلاح باوي حي على الصلاة آآ آآ آآ سيدي إن ذاك حديني أما إن ذاك ana tsayawa ne bisukun kuma ba a son tatribi da ifradul mudud jaye-jayen yayi yawa ta yadda za a yi wa kalmar barna duk jan da lada ne zai ja to ya tabbatar wurin ja ne akwai inda ba a ja yanzu ala ala sala kaga ala din nan ai a haɗe take da alif da lam ala hayya ala sala ko as-sala kuma sa din ba hayya ala sala ba kar mu ce ce hayya ala falah wannan alalli babu shi tatrib wa idalat al-mudud kenan saboda ai ba madda a wurin as-sala din kaga sa ne kawai ko maddul asl ma babu akan sa din hayya ala sa amma la din zaka ija sala sai kaga akwai madda amma mutum yazo hayya ala sala a a ladan sala kuma wani ayya ala falahi adda wani wallahi haka da ji wallahi daɗi sai wannan ya kashe ya kashe mutane wallahi da Allah a daina jaye-jayen da bai da shi yasa mai ilimi ne yake ja ina so ku lura da ladanan da na maka ko na madina kaga su suna ne duniya yana shiga to duk wanda zai kira sallah ya rinka auna kiran sallarsa da yadda suke saboda su bara abari su barna bai yaɗu duniya to za ga duk inda suke ja suna jaye-jayen tabbas amma za ka ga suna ja ne akan me akan ka'ida kuma ita namun suna kiran sallah ai so ake azabar da masallaci malam in ya ji kiran sallah ya ji shi kamar a filin yakin badar yake ai kwarai da gaske amma malam lada ne ya zo ya kira sallah haka gaya ai bai bai ai so ake a dumama masallaci in aka kira din nan ka ji mana hmm, daga nesa kana ji ana kira ka ji an tashe ka inda asuba ne kana kwance kana ji sai ka ji kamar wata kiyama ne za a tayar ka ce mai mazakar ta ci gani da haka shi yasa shi mai kiran sallah jama'a ba kowa ne ake ba ba duk wanda bai da sauti baya kiran sallah yanzu akwai masu shaƙaƙƙen murya a cikin mu duk yanda za ka wallahi ba zai iya daga murya ba to kar ka je ka kiran sallah ka hakura dan ko ba harkar ka bace sannan ana so ku kuma in kun ji mai kiran sallah ya faɗa to ku faɗi irin abin da ya faɗa manzo Allah ya sunnanta mana ku mimita abinda mai kiran sallah ya faɗa in ya zo hayya ala salah hayya ala fala ku canja hayya ala salah hayya ala fala da la haula wala quwwata illa billah manzo Allah ya ce idan kun yi wannan sannan kuma ku yi mun addu'a اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا للذي وعدته أنا اللي banda innaka la tukhliful mi'at bai inganta ba banda wa darajatul rafi'a shi ma bai inganta ba annabi yace duk mutumin da aka kira sallah yayi mini wannan addu'ar da lahu shafa'ati ceto na ya halatta gare shi mana in nazo yin ceto a kiyama yazo kawai zan cece shi malam dubo ta gara basu. amma malam za ga an gama kiran sallah wani yana da nadan waya an gama kiran sallah yana ta hira in Allah ya jarabe ka ne mai surutu a kusa da kai zikirin sunna na kiran sallah ma bai bari yayi ba ko kuma shi kansa ladanin ga yana ajiyewa ba zai yi addu'a ba kuma wani abun mamaki nake so na gaya muku duk wanda yake so yana da wata addu'a da yake so Allah ya gaggawan karɓa masa to ya jefa ta bayan kiran sallah ko bayan iqama Allah yana karɓan addu'a bayan an gama kiran sallah in dai ka gama wannan duk bukatar da kake da shi ka saita lokacin kiran sallah waqtul ijaba ne sai kai yi ɗaga hannu ka roƙi Allah ka makala da wannan addu'ar kiran sallah sai su tafi haka ake so ya ahlus sunna amma a zo a kira sallah a masallaci ka ji ana ta surutu ladani ya kira sallah ba a girmama eh, kiran sallah ba a girmama ambaton Allah ba a so ana kiran sallah ana ta surutu ana ta hayaniya babu girmama Allah a ciki so ake ai shiru kowa ya zama muturikan khashi'an ya kankan da kansa ya yi ƙasa da shi sannan ya zama mai khushu'i da tsoron Allah a ciki haka duk wanda ya yi wannan Allah annabi ya ce za mu cece shi ranar tashin alkiyama to idan aka samu lada ne sama da ɗaya a masallaci ya za yi ya halatta a samu lada ne biyu don annabi ma lada sa ba ɗaya ba ne kuma ya halatta a raba lada lada ne lokutan kiran sallah wani ya kira da asuba wani ya kira da Azar, wani ya kira da asuban farko wani ya kira da ta biyu wani ya yi kaza ko wani ya kira a yini daya wani kuma gobe ya kira wannan ba laifi ba ne ga su bilal nan ga su abi manzura ga su abdullahi bin zaid ga su waye waye duk ladanai ne na annabi sallallahu alaihi wa sallam to idan kuma aka zo kiran sallah wancan masallacin ya kira wancan ma ya kira na muku bayani a karatun baya ya mutum zai gashi kuma an ce bi mai kiran sallah to in ka zaɓi ɗaya kai yayi in ka zaɓi ɗaya haka shiru ɗin da aka ce in ana kiran sallah kai shiru a unguwarku akwai masallaci biyar watakila kuna mitin ko kuna taro ko kuna tattaunawa to sai ku yi wa guda ɗaya shiru ai kun amsa guda ɗaya ku mai shiru sauran kuma ku ci gaba da harkokinku wanda kuma yake son falala sai ya yi tabi in an gama wannan wancan ma ya ɗauka ka jona in an gama wannan wannan ma ya ɗauka ka jona ka ta yi akwai falala akwai lada amma dai abin da shari'a ta ce kai guda ɗaya ne aka ce kai ina fata ana fahimta to in aka samu jayayya tsakanin ladanai wannan ya ce su yayi wannan ya ce su yayi wannan ya ce su yayi to sai a duba a cikin su waye fi cancanta sai a duba sharuɗan nan da aka faɗa da sifofin nan waye mai sauti waye adali ko ba ka bane waye ya kware ya san lokutan sallah waye yake iya gane alfijir yake to waye baya ganewa waye in yazo ya tsaya da inuwa zai iya fidda maka azar ko ba agogo da inuwa zai iya fidda maka la'asar ko ba agogo waye zai iya ce ma isha'i yi da ya kalli yamma zai iya gane shafaki ya koya ko bai koya ba da ya hau saman masallacin su zai iya ganowa yanzu isha'i ta ko bai da agogo agogo ai daga baya zuwa yi to dole sai an duba wannan waye kuma ya iya waye baya lahani waye baya barna waye ke da sauti kai har malamai suka ce ma a iya tambayin makota ma a cewa kuka fi so makota a cikin ladanan nan wa kuka fi so waye sautin sa ya fi shiga muku ya fita da ku ce eh wallahi mu mun fi jin nawa ne wani kun yazo yanga yake baya wani kira ko wani baya kira akan lokaci to in har ta kai ga za a yi ƙuri'a akan kiran sallah waɗannan sune abubuwan da ake yin ƙuri'a akan su sai a ba wanda ya fi cancanta da sauransu me yasa ake saboda falalar kiran sallah din da ladan da ke tattare da kiran sallah haka ita iqama ba a so a jinkirta tsakanin ta da iqama da ta da sallah dan wasu malamai sun ce wa idza taraha ma bainal iqamati was salah batalat al iqama wa aadaha idan aka zo aka tada iqama kawai aka zo aka shagaltu da wani abu lokacin yayi tsawo har an manta ma to iqama ta mutu sai a abana ɗinta da haka ko dai a ce ga iqamatin sala'a ko dai a ce a daidai sahu ko liman ya gyaggyara sahu duk dai abin da za a yi kada lokaci ya tsawaita har ma a manta an yi ikama. in dai lokaci ya tsawo tsawaito ikama ta mutu sai an ainihin wato maimaita dangane da ta da ikamar mace a mun karanta ko za mu karanta a nan sati mai zuwa insha Allah ta'ala wasu malaman sun tafi akan cewa mace ba sai ta yi ikama ba mace bai sai ta ya kama ba wasu kuma a cikin malaman malikiya suka ce wa tuqimul mar'a al musalliya wahdaha sirran mace idan za ta yi sallah yawanci matan mu suna tambaya za mu yi kama ko ba za mu yi ba za ki yi kama mana idan ke kadai za ki yi sallah a ɗakin ki za ki yi ikama a sirrance ah, to kiran sallah ma ba an baki dama ba in ke kadai ne za ki jiyar da kanki ko da 'yan uwanki mata za ki jiyar da kanki za ki iya balanta ya kama yaushe ne ne mace ba za ta yi kama ba idan tana masallacin jam'i yaushe ne ne ba za ta yi kama ba wataƙila tana cikin maza da haka wata ƙimul mar'a almusalliya wahdaha sirran idan tana koyi da namiji ɗanta ne yake mata limanci ba za ta yi kama ba maza su ne za su yi ko ba haka ba ne ba ita ba za ta yi ba kuma na yi muku ikama din kuma na muku bayanin ita ikama um, akwai wasu matsaloli suke da alaka da kiran sallah uh, makaho yana iya kiran sallah ma'ana mai tauyayyar halitta ta makanta bai da matsala yana iya yi saboda hadisin Abdullahi bin umu Maktum ko ba ka bane ba kaga shi makaho ne kuma manzon Allah ya sa shi kira sallah sannan kuma idan har ta kama za a ware masa wani lokaci na kiran sallar shi makawan kamar yadda annabi ya ware musu tsakanin bilal da abdullahi bin umm maktum to ba laifi za a iya ware musu kuma ban san me yasa makafin mu yanzu ba sa kiran sallan ba ma dai wallahi alam ban sani ba eh ba sa so ah, wani muna wa'azi ya ce malam duk bayanin kiran sallan nan da kake to kar ka yi shi a Borno in ji wani na ce me yasa ya ce in ka je borno ka tambayi mutanen borno me ya hada su da kiran sallah to wannan kuma insha Allah ta'ala mutanen borno saba mu labari ni kuma na ce ba dukansu ba ne wasu dai haka ne amma wasu ba haka ba ko da ke shi bai babarbare sa akwai wahalar shani. ina jin sun ga fulani sun riga su sun karbe kiran sallan ne shi kuma kar ya zo ya yi biba ne? kuma bayan da za ku yi fulani sun fi ku suna gaba da ku bari bari ba ƙwarai da gaske daga ƙarshe <laughs> to inna akramakum inda a atqakum <laughs> amma dai duk inda babarbare yake bai sai kama kafan bafulatani ba ko a tsoron Allah ma sai dai ya biyo baya <laughs> to Allah ba ku hakuri bare bare jama'a kiran sallah wani abu ne da yake koran shaidan duk wanda aljanu suka dame shi a gida ya sa a rinka kira masa sallah ko ya rinka kiran sallah duk wanda ya ga matarsa tana mai rawar kai kamar shedanu ne akan ta da ta fara hauka ya Allahu akbar Allahu akbar ya kira mata sallah wallahi nake ga muku duk inda ake kiran sallah shedan baya zama hadisi ne na Imam bukhari hadisi sahihi ingantacce manzo Allah ya ce idan mai kiran sallah ya kira sallah shedan yana juyawa kamar ya yana juyawa yana juyawa ya ruga da gudu ya ta tusa lahu duran but ka san me amfanin tusar tasa wai yayi tusa mai karfi dan hana jin karin kiran sallah da haka in kuna so ku kori shaidan ko tsiya ake a wuri wani ya zo kwalla kiran sallah ko kiɗa ake a wani wuri kuna so ku tashi yan kiɗan? wani ya kama loudspeaker ya kwalla kiran sallah wala duk tafiya za su yi yan matan nan da masu waƙan har ne baya son kiran sallah shaidani ma baya son kiran sallah shaidan nan na mutane ko na aljanu da haka duk wanda gidansa ya ji abubuwa suna damun sa to ya je ta kiran sallah ya kira can ya kira can ya kira can kamar yadda malaman ruqiya suka faɗa Allah ya musu afuwa sai ku yi hakuri shimfiɗa ce damu insha Allah sati mai zuwa sai mu dora ci gaba da sharhin karatun da muka karanta abinda muka faɗa dai Allah muke roƙo ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuma harshe muna neman afuwar Allah ta'ala